amma ba'adu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mune wa Allah godiya cikin ikonsa da amincewarsa da kaddara da ya ƙara kaddar mu wannan lokaci mai tarin albarka mune wa Allah godiya bisa aka muna roƙonsa Allah da ya karfi kyawawan ayyukanmu mu Allah ka yafe mana kuma ka ba mu ikon gyarawa Allah ka nuna mana gaskiya Allah ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon guje mata 'yan uwa a gurguje ba tare da ɓata lokaci ba wani tambihi nake da shi wani tambihi nake da shi dangane da waɗannan mutanen da suke so su ɓata mana addininmu na musulunci su shigo mana da shirka a cikinta su shigo mana da bautar waɗansu mutane da sunan addini ina so ne tambihi don faɗakar da waɗanda ba su faɗa ba don kuma gargaɗin waɗanda suke ciki da kuma tsoratar da su na musibar da ta same su cikin wannan tafiya akwai wani bidiyo zan sa shi yanzu yanzu bayan na sa shi kuma zan koma cikin littattafan ɗariƙa na zaƙulo inda aka samu wannan shirkar da sunan addini waɗansu ne fa aka nuno sun je ƙabarin wani shehu daga cikin shehu nan ɗariƙa suna gaya masa matsalar da ake ciki na man fetur wallahi ko wannan shirkar da suke yi ya kai Allah ijirrabe mu da yanayin da muke ciki wallahi wani Allah mai zai ma wani Allah ya isa ya tsamar da kai daga cikin wannan kunci wani Allah da ke cikin kabari ya san yanayin da kake ciki ma da har za ka ringa zuwa kana gaya masa ya yi mami wallahi kace yana cikin rahamar Allah ma wawa ne kai tunda ba na ne ya tabbatar ba saboda rayuwarsa rayuwa ce ta gaibu hayatun ce barzakhiya. la ya'rifu haqiqataha illa Allah hayatun ce barzakhiya ba wanda ya san haƙiƙanin yaya take me ake ciki mutum jin daɗi yake ko azaba yake sha ni'ima yake ciki ko me in ba Allah ba saboda ba nassi lalibe ne amma aka tafi ake gaya musu yanayin da ake ciki da sunan su waliyai ne shi yasa farkon halaka da al'umma ta fara yi a nan ƙasa duniya Shi ne hanyar waliyai bautar waliyai wala daga nan ne abdullahi ɗan abbas ya faɗi malaman tafsiri sun kawo daidai faɗin allah subhanahu wa ta'ala wa ƙalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'a wa ya yaghutha wa ya'uqa wa nasra yace hadhihi asma'u rijalin salihina min qaumi nuhin lamma halaku auha Allahu auha shaitanu ila qaumihim anunsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna alaiha ansaban har izuwa ƙarshe yace waɗannan waddu ya nasra suwa waɗannan yace sunayen mutane ne na ƙwarai salihai ne waliyai ne a zamanin annabi nuhu da suka mutu sai shaidan ya wahayi zuwa ga waɗannan mutanen su yi butun butuminsu ba fa sun yi ne don su bautata musu ba a wannan lokacin ba don su yi musu bauta su kai ba saboda su ringa jin karshe shi gurin bautar Allah ba su na face su da bauta ba amma da yake bid'a ne Allah bai sa su ba suka yi daga ƙarshe dai wannan bida'a ta sauke al'umma a tashar shirka kisa su da suka yi ba sun yi ba ne don su yi musu bauta ba fa sun yi ne don su ji shi su kai mutuƙa gurin bauta bida'a kenan طريقة في الدين مخترعات ظاهر شرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى بدأ كينا sun yi butun butumin ne ba dan su musu bauta a zatunsu ba sai dan su ji karshashi gurin yin bautan su yi da yawa bid'a kenan lokacin da wa'annan mutane suka mutu sai shaidan ya wahayi zuwa ga wa'anda suka maye abdullahi dan abbas ya ce har aka manta da ilimi sai aka mai da su gumaka kaga shirka farko a ban ƙasa ta hanyar wa'annan waliyai ne wa'ancan ma waliyai ne ma masu tabbas tunda sahabin manzan Allah abdullahi dan abbas ya ce sunayen mutane ne na kwarai daga mutanen annabi nuhu wa'annan ko ba shaida daga gwajen wani wanda ya kamata ma a duba abin da ya faɗi saboda ba aya a kansu ba hadisi a kansu ba zancen wani sahabi a kansu lalibe ne sai da duniya ta ɓaci ma barna ta yawa sannan suka zo babu wani mutumin kirki da ya shaida a kansu babu to wa'ancan ma an samu shaida daga sahabun manzan Allah ya ce waliye ne bayi ne na kwarai aka yi butun butumin su aka mai da su gumaka to waɗannan ma ba shaida akan cewa mutane ne na kware in ka ji mutum ya ce ko suna cikin rahama ko za su cece shi ranar alkiyama ko zai kai su zuwa ga aljanna shi mai shi to wannan tantirin mahaukaci kenan amma mai hankali gwara-gwara shine zai ce mu ne musu zato cewa bayi ne na kwarai zato ta yato za ka je mutumin da kake zato ka je kana gaya masa halin da kake ciki kai ko da ƙaddara kana da yaƙini a kansa ka je kana kai masa koke na man fetur kana gaya masa ana cikin kunci da wa'ala da kaza shirka kai wa Allah saboda Allah ne zai amsa ma An amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahum ma Allah a ilahun ma'allah wa ki amsa wa mai matsananciyar bukata in ya kiraye shi ta nan ne muka ce waɗanda suke da'awar addinin musulunci suke shirka wa Allah wallahi sun fi mu shirkan zamanin manzan Allah tsanani wajen yin shirka saboda su mu shirkai in suka ji wahala suka ji kunci suka ji kaka na kayi Allah suke komawa Allah ya ba mu labarin hakan cikin suratul ankabut fa iza rakibu fil fulki da'a wallaha mukhlisin lahu din falamma najahum ila al barr idha hum yushrikun Allah ce in suka hau jirgin ruwa suka ga za su halaka da'awullaha sai su ringa kiran Allah su ringa roƙon Allah mukhlisina lahu din suna masu tsarkake ibada gare shi saboda addu'a huwa al-ibada wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin mushrikai Allah ya ce mukhlisina lahu din cikin tsanani yaushe suke wa Allah shirka falan ma najahum ila al-barri sun fito daga teku sun ga sun tsira sun ga suna cikin yalwa izahu izahum yi shirku na Allah ce sai kaga suna shirka amma kana da'awar musulunci ka shiga tsanani ka je kana gaya na cikin kabari kana kai kukanka zuwa ga wani Allah kana kai ka zuwa ga wani Allah ka manta da Allah ka ajiye Allah a gefe yema ne na ce in ma ka ce yana cikin rahama ko yana cikin ni'ima to mahaukaci ne kai dan ba Allah ne ya gaya ma ba ba manzan Allah ne ya gaya ma shi na cikin kabarin nan da kake zaton walihi ne cewa cikin ni'ima yake ba ba Allah ne ya gaya ma ba ta yi ma kafi shi a wajen Allah Allah isa mu dace da haka zan sa ku gansu wa'annan mutane in ba ma magana wallahi wa'annan mutanen sai sun mayar da kafirci shine musuluncin sai sun mayar da shirka shine tauhidin sai sun mayar da bid'a shine sunnar dole mu ringa gaya al'umma dole mu ringa zaburar da al'umma Fafin ila Allah dole mu gaya wa al'umma waɗannan mutanen ƙazaman nan mushrikai da sunan addini wallahi in ba ma tambihi muna kawwa. sai sun mayar da tauhidin ko shirka ita ce tauhidin kafircin shine musuluncin wa wani ƙato shine bautar Allah in ba mai musu haka wallahi sai sun lalata mana musulunci tsana sa su sannan na koma cikin littattafansu tsantsatsagwaron shirka fa suke tsaya da Allah ku gansu ko kunya ma ba sa ji ko kunya ba sa ji wani ya ce jijos ya waɗi ya shiga halaka ka ce masa kafiri arni kai ka zo kana gaya wa wani wanda wai zato kake ma bawan Allah ne zato kake yi kana kai masa kuka wai wannan shine musulunci wallahi wannan kafirci ne kuma wallahi wannan shirka ce ku tsaya nan ku gani dole mu gaya musu in ba haka ba wayannan mutane wallahi sai sun mayar da musuluncin kafirci kawo ga mutanen Allah mafita yi asfal safilina fetur din nan shehu kuma shehu an hana zumunci an hana zumunci shehu ana so a ji harkar zumunci a sadu da yanwa shehu fetur ya kai ya kusan dubu biyu shehu a najeriya nan shi mun kama kuka dan matsayin ka auren manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan matsayin ka auren shehu tijani dan matsayin ka auren shehu ibrahim ce mu ko ne gatan mu wajen ku za mu kawo ku sun shi kun mana kun mana kuna yi mana kuna yi mana shi muna sa yi mana canji kawai shi ga matasa ne shi za mu ƙara ji mabtai asfal na fetur din nan shehu kuma cewa an hana zumunci an hana zumunci shi ana so a ji harkar zumunci a sadu da yanwa shehu fetur ya kai ya kusan dubu biyu shehu a najeriya nan shehu mun kama kuka dan matsayinka a wurin manzan allah sallallahu alaihi wasallam shehu mun kama kuka dan matsayinka a wajen manzan allah shehu mun kama kuka dan matsayinka a wajen dan matsayinka a wajen shehu tijani dan matsayinka a wajen shehu bayan. shehu mun kone gatan mu wajen ku za mu kawo kuka da shehu kun mana kun mana kuna kun ji gurin ka za mu kawo kuka shehu kun mana to me yi muku inna lillahi wa inna ilaihi raji'una yi mana kuna yi mana shehu muna sa yi mana canji kawai ji ko shehu muna so a yi mana canji Eh, shi shehun shi zai musu canji ba Allah ba ba shehun ne zai musu canji eh, shehun ne zai musu canji ba Allah ba shehun ne zai musu canji to wannan addinin ɗariƙar tijjaniya ne haka kuma aka koyar a ciki haka aka koyar to ni na manta ma shi shehu ba kutubi ba ne shi kutubi ba kun ce ya san yanayin da al'umma suke ciki ba haka aka faɗi cikin jayar al to don me za a ringa gaya masa abin da ya sani haka aka ce ko da yake wancan kun ce shehu tijjani ne Allah ya sanar da duk abin da zai faru tun kafin halittar duniya da bayan halittar duniya ya san abin da ba shi da iyaka shehu tijjani ne a shekuka ce wannan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raju Allah kakka kama mu da abin da wawayen mu suke aikatawa ya ubangiji Allah ka gani mun kubuta daga wannan shirkar ya Allah Allah ka gani mun barranta ya Allah ba mu muka ba ka sani ya Allah Allah muna cikin su ne dai kuma muna faɗakar da su Allah Allah ka sani Allah kakka kama mu da abin da wayannan wawayen suke aikata ya ubangiji kakkai mana azaba da abin da wayannan wawayen namu suke aikatawa to ni na rasa ma ya za a yi ku da kuka ce ya san duk abin da yake faruwa a yanzu kuma aka je ana gaya masa abin da ya sani haka fa kuka ce tsaya in nuna kuma gurin da suka faɗi wallahi haka suka ce yana daga cikin abin da Allah ya karrama qutubul aqtabi da shi shine Allah ya sanar da shi sunayen kowane abubuwa da kuka gani duk waɗansu abubuwa da kuka gani a wannan duniyar to shehu tijjani ya san su duk abin da ya faru kafin Allah ya halicci halitta to shehu tijjani ya sani kai bayan Allah ya halicci halitta duk abin da ya faru shehu tijjani ya sani nan gaba ma abin da zai faru shi ma shehu tijjani ya sani wallahi haka suka ce wallahi haka suka ce sannan mu ce ba mu yadda ba ku ce mana mu kafirai ne mu ce ba mu yadda ba ku ce mun kafirta to wallahi ba mu yadda ba wallahi karya ne ba mu yadda ba ba inda shehu tijjani ya san abin da ya faru ko abin da zai faru babu cikin addininmu na musulunci a addininku ne dai wanda ku kuke yi da sunan musulunci na ɗariƙa yake akwai wannan amma mu addinin mu na musulunci babu Allah ya sa mu dace tsaya mu nuna abin yana bani takaici kaga mutum ya zauna kiri-kiri shirka karara karar shirka amma ya fake wai shi musulunci yake yi to irin waɗannan in muna shiru wallahi sai sun ɓata mana musuluncin wallahi irin wa'annan ummuna shiru wallahi sai sun bata mana musuluncin wallahi sai an da ana kafirci da sunan musuluncin wallahi sai an da ana shirka da sunan tauhidi wallahi sai an da ana bid'a da sunan sunna ko ta nan kadai tsamar da al'umma da ahalus sunna Allah ya yi ta su wallahi su matallahi ahalus sunna sun biya mana ko kira akan tauhidi suka yi suka tsamar da mutane ta hanyar faɗakar da su da wa'azantar da su da nuna musu hanyar Allah wallahi ahli sunna sun biya kwalliya ta biya kuɗin sabulu wai wani na cewa wai wata sunna suka kawo a kai akwai sunnar da ta wuce tabbatar da tauhidi kai wawa ne kai kenan sunna da ahli sunna suka kawo kake nema akwai wata sunna da ta kai tauhidi ai tauhidin ma shine sunna kuma shine ginshiki shine asali wanda in baka da shi duk wata bauta in kai kayi aikin manza faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada haka Allah ya ce qul inna ma ad'u rabbi wa la ushriku bihi ahada haka Allah ya ce hunafa'a lillahi ghayra na bihi haka Allah ya ce wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'an haka Allah ya akwai wata sunna da ta kama hanyar tauhidi dama kai mahaukaci ne kai kuna shirka ahli sunna suna kira a yi tauhidi wai ka ce wai wace sunna suka kawo kuna bautar kabarurruka kuna kai kukanku zuwa ga wani Allah ahli sunna suna kira zuwa ga tauhidi ka ce wai wai wace sunna suka kawo a <laughs> ah. su suka kawo asalin asalai e sunna kenan ai tushen tushenni asalin asalai ginshikin ginshikai su fa suke kira zuwa ga wannan to tsaya ku ji abin suka ce shehu tijjani abin da Allah ya to na manta shi ma aiwancin shi ma kutubi ne to dan me za ku ringa gaya masa abin da ya sani gashi cikin littafi cikin jawahirul ma'ani ne nan alqur'anin yan dariqa kenan la ya'tihi al-batilu shi ma min bayni yadayhi wala min khalfihi alqur'anin yan dariqa kenan jawahirul ma'ani gashi to tsaya ku ji abin da suka ce shi yasa to yaya mutumin da ya san abin da ya faru kuke kai masa kuka gashi cikin shafi na 158 suka ce wa mimma akramallahu bihi qutubal aqtabi wai yana daga cikin abin da Allah ya karrama qutubul aqtabi da shi an yu'allimahu wa ilma ma qabala wujudil kauni shine Allah ya sanar da shi sanin duk abin da ya kasance kafin samuwar kaunu duk abin da ya faru shehu tijjani ya sani wa ma wara'ahu da kuma abin da ya faru ko bayan an halicci kaunu ɗin, Allah ya sanar da shehu tijjani wa ma la nihayata lahu da abin da ba shi da iyaka duk shehu tijjani ya sani a matsayinsa na kutubi to yaya kuka je kuna gaya masa man fetur kuma bayan shi ya san da yanayin da kuke ciki kuma ya ce zai kiyaye ku ana le muridi hafizun ma ya khafuhu wa ahrisuhu min kulli sharrin wa fitnatin bai kiyaye ku daga wannan sharrin ba kenan ya ba ku kuka fada cikin wannan sharri na man fetur wannan da suka je zuwa kabarinsa ban sani ba ko shine mai wannan littafin a sheikh abubakar atik ban sani ba ko shine mai wannan littafin da zan haska wanda suka je kabarinsa suna gaya masa man fetur cewa an shiga tsanani man fetur ya tashi an yi kaza suna so ya kawo musu canji suna so ya kawo musu canji ba fa Allah ba fa shi suke so ya kawo musu canji suna gaya masa ba mai yi musu sai shi to tsaya ka gani ga littafinsa shewunan ne fa suka koyar da wannan shirkan fa shewunan ne suka koyar da wannan su ma sun roƙi na gabansu sun kai kuka zuwa ga na gabansu sun kai yanayi na damuwa da kunci zuwa ga mamatan shewunansu a baya shine yanzu su ma na baya da suka zo suke kwaikwayo wa'ancan da suka wuce inna tsayura ala ta ƙa'u kama kanin murabbi haka za ya kuna murabba wa'ancan ne suka koya musu kuma tsaya ku gani ga wannan littafin hadiyatul ahbab zan nuna muku inda sheikh abubakar atik yake kai kuka zuwa ga shehu tijjani habbaituka ya yi an shiga cikin yanayi na damuwa da kunci da tsanani amma shehu tijjani yake gaya yawa ba allah ba tsaya kuma ku gani in nuna muku sheikh abubakar atik shehu ne a kano gashi cikin littafin shi yasa ba, ba mamaki dan wayannan sun zo kabari na shehu suna gaya masa yayi musu in ba shi ba ba mai iya musu ya yi musu ɗin ba mamaki na baya ma haka suka yi tsaya kuma in nuna ga shi ga wajen shi yasa haka hanyar fa take fagata a sheikh abubakar atiq wa diwanu ga shi hadiyatul ahbab tsaya ku ji yanda yake kaiwa shehu tijjani kuka na tsanani da yake ciki kuma don kun kai kuka zuwa ga tsananin man fetur kwaikwaya kuka yi ai kwaikwaya kuma kuka yi e ai yanda ake cawai mashattawusu yawman bi biktiyalin faƙalla da shakla mishiyatihi banuhu faƙala alama takhtaluna a ta bihi wa nahnu duhu. haka dai yanda kaga sun yi haka su ma wa'annan suke yi gashi hadiyatul ahbab a sheikh abubakar atiq a sheikh abubakar atiq wa diwanuhu hadiyatul ahbab tsaya ku ji gashi shafi shafi na 35 tsaya ku ji fasalin alfasulul awwal harful hamzati harafi na hamza ya yace abiyatu shikayati ila khatimi halin wilayati abiyatu shikayati baituka na kai kuka na kai kara na faɗin damuwa da tsanani da ake ciki zuwa gawa zuwa ga Allah a'a ila khatimi halin wilayati zuwa ga cikamakin ta walikantaka shine shehu tijjani abiyatu shikayati baituka na kai kuka ba zuwa ga Allah ba ba zuwa ga Allah ba ila khatimi ahalil wilayati zuwa ga cikamakin ma'abota walikantaka shehu tijjani kenan Allah yana qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha Allah ya ce wa tashtaki ila Allah wa tashtaki ila wa tashtaki ila Allah wa hadha yashtaki ila khatimi ahli alwilayati tana kai kuka zuwa ga Allah shi kuma yana kai kuka zuwa ga Shehu Tijjani abiyatu shikayati ila khatimi ahlil wilayati to tsaya ku ji yace kataba ila shaykhi ahmad tijani ya rubuta ne zuwa ga shehu tijjani kamar yadda wayannan kaga sun zo kabari to shi rubutawa yayi yashku ilaihi yana kai kuka yana kai kara zuwa gare shi yana faɗin damuwa da tsanani zuwa gare shi ba zuwa ga Allah ba yashku ilaihi damuwan me kukan mai dhiqal hali na kuncin yanayi da ake ciki yana gaya masa ba fa Allah fa yake gaya wa ba fa wa shiddati da tsanani yana gaya masa ba Allah yake gaya ba shehu tijjani yake gaya wa wal ahwali da kuma firgici da ake ciki yana kai kuka zuwa ga shehu tijjani ba zuwa ga Allah ba fa Kisa waɗannan da suka zo cikin kabari kaga suna yi koya suka yi haka hanyar take gashi ya ku ilaihi damirin dinnan yana koma zuwa ga shehu tijjani ne yana kai kuka na kunci na yanayi zuwa gare shi da tsanani ba zuwa ga Allah ba fa da firgici to tsaya ku ji yace ya sayyidi ahmad tijjani khuzbi yadi anta al malazu fa hadha al halu fi dhiqi anta al'imadu a ya gausi wa ya sanadi wa'anta kafi iza ma kuntu fi diqi wa anta babu najati anta munqizu man qad na mushtabikan fi shiddati diqi ya gausa kulli muridin la da murtajifan mimma arahu minal al ahwali wa diqi ya khatamal auliya ya man yumidduhum ya qutuban alkatim fangizna min ad ya najil khairil baraya anta munqizuna min kulli ma qad ara min shiddati ad ashku ilayka umuran anta tudrikuni fiha ya shaykha fangizna min ad يا سيدي يا أبا الأباس أنت لها ومن سواك ينجينا من الضيق والله تنتصور شركاني أنا يا أمبسر مكوكجي تنتصور شركاني والله أنا يتي يا سيدي يا شوغبانا واي أحمد التجاني شيكين شيني شوغبانسا يتي خذ بيدي كام ya ce an talmalazu. ya ce fa kai ne fa mafaka fa kai ne mafaka kai ne mafaka zai kai masa kuka sai ce fa Hazal, halu fi diƙin ya ce wannan yanayi fa yana cikin tsanani fa kaga yana kai masa ƙara na kukan yanayi da yake ciki kamar yadda waɗannan suka zo ƙabari suke gaya masa ai man fetur ai man fetur ya tashi to shi ma gashi yana kai kuka yana gaya masa fahazal halu fi diƙin wannan yanayin fa yana cikin kunci fa yana gaya masa cewa yana cikin kunci wannan yanayin yana cikin damuwa kai ne malazu kai ne gurin da ake guduwa gare ka ake komawa Fahadar hadha al fi wannan yanayi fa yana cikin kunci antal imadu kai ne madogara ba Allah ba fa antal imadu kai ne ginshiki aya gausi ya mai taimako na gausu sun ce duk wani alheri da ke zuwa ta hannunsa yake biyuwa shine ambasado na Allah a addinin tijjaniya a addinin sufanci ambasado kenan fala silu ilal khalqi shay'un ka'inan ma kana illa bi hukumil qutbi wa tanfizi haka suka ce a ya gausi ya mai taimako na ya gausi na wa ya sanadi ya majingina ta wa anta kahfi kai ne koguna fa duk shau tijari yake gayawa iza ma kuntu fi dhiqin idan na kasance cikin kunci shau tijani ne kogo nan yake komawa ya fake ba zuwa ga Allah yake fakewa ba zuwa ga shehu tijjani wa anta babu najati anta munqizu man wa anta babu najati kai ne kofa na tsira na shehu tijjani shehu tijjani ne kofa tsiransa anta munqizu man kai ne mai tsamar da duk wanda kadika na mushtabikan wanda duk ya kasance cikin koma ta ko'ina an kulle shi fi shiddatin diƙi cikin tsananin ƙunci cikin tsananin talauci to shehu tijjani ne ke tsamar da shi ba Allah ba ya ce ya gausa kulli muridin ya mai taimakon duk wani muridi haka shehu tijjani ya ce ana hafizun li muridi ma ya khafuhu ni zan kiyaye wa muridi na duk abin da ke ji tsoro ko menene ya ce wa a harisuhu na tsare shi min kulli sharrin daga dukkanin wani sharri wa fitinatin da fitina shi yasa nan ma ya ce masa ya gausa kulli muridin ya wanda ke taimakon duk wani muridi laza murtajifan wanda ya fake ya gudu zuwa gare shi yana karkarwa to shehu tijjani ne zai tsamar da shi shi zai taimake shi mimma arahu min al-ahwali wad daga duk abin da ya lullube wannan muridi na tsanani da kunci da damuwa da firgici to shehu tijjani ne yake tsamar da shi shi yake taimakonsa ba Allah ba yace ya khatamal auliya ya man yumidduhum ya cika makin waliyai ya wanda ke ba waliyai madadi sun ce shehu tijjani shi ke ba wa duk wani waliyi madadi tun daga farkon halitta har ƙarshe shine cikamakin waliyai suka ce ya ce ana sayyidu ana sayyidu wannan yake cewa ana eh, sayyidul auliya'i kama kanan nabiyu sayyidal anbiya ya haka shehu tijjani ce shine cikamakin waliyai kamar yadda manzo Allah ke cikamakin annabawa shine nan yace masa ya khatamal auliya ya cikamakin waliyai ya man yumidduhum ya wanda ke ba su madadi ya qutuban al-katmi ya qutuban al ya kutubin mu kutubi ne ambasado na Allah a wajensu wanda yake ɓoyayye zai roƙe shi ya ce fanki zina mina duki tsamar da mu daga ƙunci.' kamar yadda wa'annan suka ce man fetur ya yi tsanani shewa ai mana kai za ka yi mana in ba kai ba ba mai mana to shi ma ya masa kirari ya masa kirari ya ce ya kutuban alkatimi fanki zina mina diƙi tseratar da mu mu daga cikin wannan tsanani na talauci da damuwa ya ce ya na ji khairul baraya ya jikan fiyayyen halitta wai jikan manzan Allah ne ya ce an ta munƙizuna kai ne fa mai tsamar da mu ba Allah ba shi ne mai tsamar da su an ta munƙizuna kai ne mai tsamar da mu min kulle ma ara min shiddati diqi duk wani abu da ya lullube na tsananin rayuwa da kunci shehu tijjani ne ke tsamar da su Na haka shi ake kai wa kuka ya ce ashku ilaika umuran ina kai maka kukan al'amura shi tijjani ba Allah ba fa yake kaiwa wa tashtaki ila Allah shi kuma wa yashtaki ila khatimi ahlil wilayati ashku ilaika umuran ina kai maka kuka na al'amura anta tudrikuni kai kai ne mai riskata kai ka riske ni fiha a cikin tashewu yace a ya sheka ya kai shehu fankizna min addiki zai roke shi fankizna tsamar da mu cire mu min addiki daga talauci daga tsanani daga kunci ba Allah ba fa yace ya sayyidi ya shugabana ya abal abbasi anta laha kai kake kamar yanda wayannan suka ce shehu kai za ka yi mana ba mai mana sai kai shi ma yayi kiransa yace anta laha kai kake da wannan abu anta laha kai kake da wannan abu shehu tijjani kai ke zuwa da alkhairi kai ke zuwa da waraka shehu tijjani kai ke tsamarwa an talha wa man ka wane ne wanda ma ba kai ba ka kaga sun kora Allah sun kora kowa wa man ka wane ne wanda ba kai ba yunajjina min zai tseratar da mu daga cikin kunci daga cikin talauci eh, in ba shehu tijjani ba ba mai tseratar da su wa man siwa ka yunajjina min ad dan Allah har sai an ce ma wannan shirka ne dan Allah har sai an ce ma wannan bautarsa ake dan Allah dan Allah kuna zaluntar mu sanadiyar ku Allah yana jarraba mu jarraba mu da abubuwa daban-daban ku ne wa Allah shirka kun kama wani Allah shi yasa muka ce ka kama Allah ka saki shehu ka kama ubangijin shehu kuke sukan wannan maganan makiya tauridi saboda an ce ku saki Allah ku kama ubangijin shehu ku Shehu ne sai kun rike shi kuna roƙonsa kuna ya tsamar da ku kuna ya zo muku da waraka kuna cikin talauci man fetur yayi yawa yayi yayi tsada kuna kai masa kuka ba zuwa ga Allah ba saboda shi din shehu tijjani a wajen ku shi yake warkarwa shi din shehu tijjani a wajen ku shi ke tsamarwa har sai muna ce muku wannan shirka ne a matsayin ku masu da'awar musulunci har sai muna ce muku shirka ne wannan to wani addini kuke yi musulunci kuke haka dama ake roƙon wani Allah a musulunci haka ake roƙon wani Allah ake kai masa kuka tsaya ka ji in nuna ma inda suka faɗi shehu tijjani ne ke zuwa da duk wani alkhairi da ka gani shehu tijjani ne ke zuwa da shi duk wani alkhairi ta ko'ina shehu tijjani ne ke zuwa da shi shi yake warkarwa shehu tijjani a wajensu amma wallahi ba a musulunci ba a musulunci allah kadai shi ke warkarwa a musulunci kadai Allah ne ke tsamar da mutum in shiga cikin tsanani ba shehu ba a addinin ɗarika shehu ne fiha a ya shekha fanki zana min abdiƙi amma a musulunci Allah ne mushirkai ma sun san da haka shi yasa fa iza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din falamma najahum ila al-barri ne iza shinkuna. za mu ƙara nuna muku inda suka faɗi shehu tijjani ne ke zuwa da duk wani alkhairi wallahi shirka ne wallahi kafirci ne mun fita har ga Allah wallahi mun nuna muku fitai ranar alkiyama Allah ba zai kama mu da ɓoye addininsa ba innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inuna ba ma ciki mun gaya muku shirka ne shehu ne ke tsamawa shirka ne shehu ne ke zuwa da alkhairi shirka ne shehu ne ke amsa bukata shirka ne shehu ne ke tsamarwa cikin kunci shirka ne mun gaya muku mun fita har ga Allah in kuka shirka Allah kakka kama mu da abin da wawayen nan suke ya ubangiji mun gaya muku addinin Allah mun gaya muku addinin Allah kun bata wa manzan Allah addini kuna koyar da shirka da sunan musulunci dole rai ya ɓaci kaga ina wannan wallahi dole duk wata shirkar da ba a taɓa ba a duniya wallahi wayannan suna yi kai sun yi fiye da shirkar da ba a taɓa yin ta a duniya ba wallahi wa'annan mutanen akwai shirkar da tun da Allah ya halicci duniya ba a taɓa yin ta ba amma wallahi suna yin ta ko shirkai ba su yi ta ba amma wallahi suna yin ta yanzu wannan in ka shiga tsanani ka koma wajen wani Allah ai shirkai ba su yi ta ba su da'awullaha ne mukhlisina lahu ad kafirai ne fa shirkai kenan wallaha mukhlisina lahu ad kaga ba su shirka ga wani Allah ba yayin tsanani in ji Allah amma su yayin tsananin sun wa Allah shirka kaga sun yi abin da mushirkai ma ba su yi ba haka fir'auna me yace fahshara fanada faqala rabbuk faqala ana rabbukumul a'la ko haka yace ana rabbukumul a'la ko to su sun ce kowa ma Allah ne shi fir'auna ce ana kumun a'ala ko to su sun ce komai ma Allah ne kaga ba a taɓa yin wannan shirkan ba su ne suke yi to tsaya kuma kaga inda suka ce shehu tijjani ne ke yayewa shi ke zuwa da duk wani alkhairi ta ko'ina shi ke ingije bala'i Allah wannan kaɗai ya ishi ya sa Allah ya halakar da mu kaɗai wannan shirkan shi cikin littafi idza masaka zamani yawmin bidaybi wannan addurratul durratul kharida ne sharhi na al-yaqutatul farida kun ganshi ko na Sheikh Abdul Wahid an-Nazifi tsaya kaga baitin da ya kawo bayan ya kawo wata kissa wai wani ne yayi tafiya cikin jirgi kawai sai ya roki Shehu Tijjani ko ya nemi taimakon Shehu Tijjani wai wani yayi masa wai wasiya cewa to ga abin da zai yi fa in ya shiga cikin tsanani cewa fa kawai ya nemi agajin shehu tijjani kawai yana zuwa yana neman agajin shehu tijjani sai ya tsira sai aka kawo a ƙarƙashin wannan toga baiti suka ce idza masaka zamanu yawmin bidaymihi fanadi aya tijjani ya wahid al-asri agisini faqad dhaqa zamanu bi ahlihi fayatika bil alƙafi fi mu'zamil amri ويكشف كل الكرب عنك بهمة علت فوق أفلاك السماوات والبدر وياتيك بالخيرات من كل جانب ويدفع عنك الكرب في البر والبحر سيكجي سكتي إذا مسك الزمان in zamani يشافيك يوما وترانا بضيمه wata rana bidaimihi da matsansa da kunci ka tsadan man fetur ina ne fanadi sai kai kira a ya tijjani ka ce ya shewu tijjani ka gaba Allah ba sun kore ka daga ɓangaren Allah sun hankaɗa ka sun tunkuɗa ka zuwa shewu tijjani fanadi a ya tijjani ba Allah za ka kira ba shewu tijjani za ka kira ka ce masa ya wahid al'asiri ya ɗaya ɗayan zamani me za ka gaya masa ka ce a gisini a gazanmu? taimakanni kamar yadda wayannan suka je kabari suna gaya masa man fetur ya yi tsada a gisini tsamar da ni taimakanni shehu tijjani faƙad zaƙar zamanu bi ahalihi zamani ya yi ƙunci da ma'abocinsa faƙaƙa na kayi ina cikin damuwa ba Allah kake gaya ba shehu tijjani ba Allah ne zai ba shehu tijjanin ne zai yi fayati ka sai shehu tijjani ya zo maka bil an da tausasawa kaga ka bar Allah a gefe shehu tijjani zai zo ma da tausasawa fi mu'zamil amr cikin babban al'amari ma ba karami ba shehu tijjani ka roƙa shi zai aiki ba nan zai tsaya ba cikin aikin nasa ma wa yakshifu zai ma yaye ma kullal karbi dukkanin wani bakin ciki shehu tijjani zai yaye ma an ka gabarinka bi himmatin da himmarsa shi yana da himmar da duk bakin cikin da yake tattare da kai zai yaye ma wanda himmat ta alat fauka a filaki samawati wal badari ba nan zai tsaya ba cikin aikinsa shi da karo kashewu tijjani wa ya tika bil khairati ma zai zo ma da duk wani alkhairi min kulli janibin ta kowane bangare kaga ba Allah ba ba nan zai tsaya ba cikin aikinsa da kake roƙa shehu tijjani wa yadfa wa ankal karba zai ma ingije ma bakin ciki fa fil barri a wajen teku wal da cikin teku ko mushrikai sun yadda wallahi cikin teku Allah ne ke ingije damuwa cikin teku haka Allah ya faɗi cikin suratul ankabut fa iza rakibu fil fulki da'aw Allah mukhlisina lahu ad-din falamma najahum ila al-barri iza shirku na Allah ya ce in mushrikai suka shiga cikin jirgi suka ga za su halaka da'aw Allah sai su kirayi Allah su roki Allah mukhlisina lahu ad suna masu tsarkake roƙo gare shi shi Allah suna ikhlasi fa wa ma umiru illa li abdullah mukhlisina lahu din din nan fa iza rakibu fil fulki mushrikai shi suke ana yaya ne suke wa Allah shirka "Falan ma najahum ila al-barri yayin da Allah ya tseratar da su suka fito daga teku Allah ce iza wa yushrikuna amma sunan shehu tijanu wa yadfa wa ankal karba fil barri wal bahri shi bi yada a cikin tekun ma shehu tijjani a wajen tekun ma shehu tijjani mushirkai kuma a cikin teku Allah a wajen teku wani Allah ku kuma a ɗariƙa a cikin teku shehu tijjani a wajen teku shehu tijjani mushirkai kuma a cikin teku Allah a wajen teku wani Allah dan girman Allah ba su fi ku dama dama a nan ba to shi yasa wa'annan da suka zo suna gaya wa wannan shehu na tsananin man fetur da kaza haka addinin sai koya musu gashi cikin littattafai Allah ya tsare mu mu dai mun fita mun faɗi wallahi har ga Allah mun fita ta wani jahili wai a gaya masa sunnar da ahli sunna suka kawo a ai sunnar tauhidi suka kawo kaga dai yadda kaga shirkokin nan cikin littattafan ku haka kuma muke haska muku kuke gani a zahiri to wallahi ko kira zuwa ga tauhidi kadai da ahli sunna suka tsaya ya fi duk wata sunna saboda ai shi tauhidin shine sunna malama da yawa sun yi littattafai sun sa wa littafin as-sunna kuma littafin tauhidi akwai littattafai birjik tsa'in kuma karanto muku littattafai da yawa wanda duk littattafan an kirawo su da as-sunna ne kuma littattafai ne na tauhidi amma aka sa musu suna as-sunna saboda tauhidin shine sunna to wai ka ce wai ahli sunna wai wane wannan wai suka kawo wa al'umma a su same ku kuna shirka wa Allah kuna kai kuka na yanayin da kuke ciki zuwa wani Allah su ce muku ga Allah ake kadai bai fito wani alkhairi ba wani alkhairi ne ma bayan wannan in ana magana wannan babu wani alkhairi sai shi in ana magana sunna to ba wani sunna sai wannan ba wani sunna sai wannan tauhidi Allah kada ake kai wa kuka na yanayin da ake ciki in ka shiga damuwa Allah amma shehu tijjani fana da aya tijjani ya waidar asir shirka ne a gisini faɗin daƙa zamani bi ali shirka ne wa ya kifu an kalkarba filbar wal bahari shirka ne wa ya bil khairati min kulli janibin shirka ne wa ya dafa wa an kalkarba wal bahari shirka ne wallahi ko wannan kadai ahli sunna suka tsaya sun kawo duk wani alkhairi duniya kuna roƙon wani Allah kuna gaya wani Allah damuwanku kuma kuna shi yake muku sannan an yi magana wai ku ce wai aiwata sunna ahli sunna suka kawo sunna tauhidi tu sunna kiran Allah kaɗai yayin tsanani sunna gaya wa Allah damuwa kaɗai. wannan ko ba wata sunna wallahi ta fi kowace sunna saboda tauhidin shine sunna akwai littattafai da yawa wanda littafi ne na tauhidi amma ake cewa sunna sunan littafin as-sunna amma littafin tauhidi daga ciki akwai littafin ibn abi shaiba littafin tauhidi ne sai ya kira shi da as-sunna akwai as-sunna na imamu ahmad bin hanbal littafin tauhidi ne amma sai kiraye shi a sunna haka akwai a sunna libin abi asim littafi ne sai ce masa a sunna littafin tauhidi ne akwai littafin a sunna na abdullahi bin ahmad a sunna littafin tauhidi ne kuma akwai a sunna na Imam Ahmad bin al-Furat Abi Mas'ud Ar-Razi littafi ne na tauhidi yace as-sunna sunan littafin kenan akwai as-sunna na Asad bin Musa as-sunna littafin tauhidi ne akwai as-sunna libin al-Qasim ɗalibin Imam Malik yana da littafi as-sunna littafin tauhidi ne akwai as-sunna na Muhammad bin salam albikandi littafi ne ya kiraye shi da asunna sunna littafin tauhidi ne akwai littattafai da yawa akwai asunna na imam al-asram littafi ne na tauhidi ya ce masa as akwai asunna sunna li harbin isma'il al-karmani littafi ne na tauhidi ya ce masa asunna sunan littafin akwai as-sunna liban abi hatim as-sunna duk yasa sunnar ita ce tauhidin tauhidi shine sunna saboda duk wata sunna ba ta aiki kowace iri ce in ba tauhidi wallahi kaɗai wannan Ali sunna suka kaci wannan al'umman wallahi sun ka dukkanin wani alkhairi su gaya muku ba a kiran shehu yayin tsanani ba a roƙon shehu yayin tsanani ba a gaya wa shehu damuwa da ake ciki Allah ake gaya ya mutu yana can baka san yanayin da yake ciki ba in ka ce yana cikin rahama ne to kai wawa ne in ka ce ni'ima yake ciki kai wawa ne zato ne mashkukun fihi ne la yaqina fihi mashkukun fihi Allah ya tseratar da mu daga wannan shirka shi yasa zan sa number waya mun karanto wannan duk abin da kaga suna yi cikin littattafai yake kamar yadda muka haska muka nuna muku cikin addurratul kharida roƙon shehu ake shehu ne ke yayewa shehu ne ke zuwa da duk wani alkhairi shehu ne ke ingije damuwa da bala'i cikin teku da wajen teku duk mun karanto kun ga wajen shi kuma wannan littafin hadiyatul ahbab kun gani shehu tijjani kawai yake roƙa abiyatu shikayati ila khatami ahli wilayati title din kenan baitoci na kai kuka na kai koke na faɗin damuwa da tsanani zuwa ga shehu tijjani Allah yana wa tashtaki ila Allah shi kuma wa yashtaki ila khatami ahli wilayati wannan shine musulunci wannan kadai muka ce shirka ne ba musulunci ba ne mun kawo alkhairi wallahi da ya fi kowanne cikin al'umma Allah ya sa mu dace da aka gano ba waya na da Allah ku daina tanka masu zagi mu ba ta zagi mutane suna cikin bala'i kuna biye musu in sun yi zagi kurama haba da Allah suna cikin bala'i suna cikin musiba hakwarin ga biye musu takwamen ai su yanzu tausaya musu za ku ringa wallahi abin tausayi ne wayansu sun nufaci Allah aka batar da su tausaya musu za ku ringa yi wallahi wannan bala'i ne suke ciki musiba ne aka sa su a ciki kun je kabarruka kuna bautar kabari kuna gaya wani cikin kabari damuwa da tsanani da kuke ciki ba Allah ba kun bar Allah an ce ku saki shehu ku kama ubangijin shehu kuna jin haushi ku lalle lalle sai kun roki shehun a cikin wahala lalle sai kun gaya wa shehu damuwarku lalle sai kun yi imani shehu ne ke yayewa lalle sai kun yarda shehu ne ke zuwa da alkhairi lalle sai kun yarda shehu ne ke ingije duk wani bala'i an ce ku sake shi ku kama ubangijinsa su koza kun fito kuna jin haushi saboda an ce ku yi tauhidi saboda an ce ku gaya wa Allah bukatunku kadai saboda an ce ku roki Allah kadai saboda an ce ku yadda Allah kaɗai shi ke zuwa da alkhairi saboda an ce ku yadda shehu baya yayewa shehu baya zuwa da tausasawa Allah ne ke zuwa da tausasawa an ce ku sake shuka ba ubangiji shehu kun fito kuna haushi saboda an ce ku yi tauhidi ku kuma kuna kin tauhidin ko wannan kaɗai, ali suna sa kawo al'umma musulunci wallahi sun gama ko yanzu kasuwa ta watse dan koliya ci riba ko yanzu sun gama kawo alkhairi cikin al'umma saki kowa kama wani mai kashi ƙazami ƙila sai kwana nawa bai wanka ba ba tsafta ka saki ubangiji khali'u kulli lishai. mahalicin komai shi ya mallaki komai shi ke da komai ka nema a wajensa ka kama wani Allah kuna cutar da mu kune mana shirka cikin al'umma Allah yana jarraba mu ta sanadiyar saba masa da kuke yi Allah ya sa mu dace ganin ba nan nasa ila sa ce ai shar aka yi musu ko ba a karanta littafin daidai ba su bugo su bugo ina nan a zaune su bugo ina nan a zaune allah ya shirye ku allah ya sa ku gane mu dai mun riga mun gama mun gaya muku gaskiya wallahi har ga allah ba mai asara ba mun gaya muku gaskiya wannan abin da kuke shirka ne dan matsayin kuka dan matsayin ka auri manzo Allah sallallahu alaihi ta yi asfal safilina fetur din nan shehu kuma shi an hana zumunci an hana zumunci yau ana so a je harkar zumunci a sadu da yanwa shehu petir ya kai ya kusan dubu biyu shi a najeriya nan shi mun kama kuka dan matsayin ka auri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan matsayin ka auri shi tijani dan matsayin ka auren shehu bayan shi mun kone gatan wajen ku za mu kawo kuka sau shi kun mana kun mana kuna yi mana kuna yi mana to Allah ya sa mu dace mu kuma gurin Allah za mu kai kuka mu wajen Allah za mu kai kuka mu ku ku kai wa shehu mu Allah za mu kai wa eh, mu wajen Allah za mu kai kuka ku je ku ta kai wa shehu mu Allah za mu kai wa assalamu alaikum wa alaikum assalam ranka da dai malal karami yayi hafizahullah ya shek ya gida ya ibada ya wajen kai Allah ya tsare alhamdulillah ya ta gurin ku ya kokari to wallahi alhamdulillah kai Masha Allah sannu da kokari sannu da fafata wannan jihadi ne mal alkano Allah ya saka da alkhairi Allah ya tsare mu amin ah, kaga wannan shine abin da ahlus sunna suka juma suna fada musamman daga ah, manya-manyan malamanmu na sunna Abdul Wahab yake cewa shirkan mutanen yanzu wala ya fi shirkan mutanen ah, jahiliya na lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda su a wannan lokacin sun suka shiga tsanani Allah suke kira na'am ana ko ana jin ka a ah, yawa ce wannan lokacin mushrikan wancan lokacin ma wanda ma ba musulmi ba ba su in suka shiga tsanani Allah suke kira amma in suna cikin yalwa da jin daɗi ne suke wato mana ainihin shirka kamar da Allah ya bayyana cikin alkur'ani amma yanzu saɓani wannan zamani da ake tafiya ya zamanto kusan shirkan ma ana so a bi mushrikai ma yin shirka din na asali yanzu da Allah irin wannan abin a wannan zamani a lokacin da ake cikin musulunci ga musulmai ilimi ya yadu ga alkur'ani ga sunna amma ce har yanzu wai ana iya samun mutane da za su je kabari wasu na kai kukan su karar haka har a yi bidiyo da ana fada ana cewa ƙarya ne ake yi <laughs> amma yanzu kalli karara saboda rashin jin tsoron Allah to wannan irin mal alkanawi wa irin wa'annan sako ne bai isa musu bane za a dauka hakan ko kuma dai za a dauka akan cewa a'a dama haka aka karantar da su ne su asali a Sheikh ai mun nuna inda haka karatun yake haka karatun yake ai mun nuna in ka hawo mun nuna ila ko ka hawo wannan duk shirin eh. haka suke yi haka aka karantar da su la ilaha illallah a'a ta gaskiya tijaniya ba karamin musiba ba ne fa a rayuwar musulmi wallahi gaskiya ba karamin musiba ba kan abin da zamu ce Allah shirye su Allah wa ta'ala ya tare amin amin Allah ya ganar da su amin muna godiya le saka da alkhairi na sha Allah ai haka hanyar take assalamu alaikum wa alaikum assalam ya shek barka da aiki barka da su an tashi lafiya assalamu alaikum wa alaikum assalam malam barka da aiki barka da himma Allah ya saka da alkhairi malam jazakumullahu khairan sunana Abubakar Abdullahi daga Kaduna to malam Abubakar Abdullahi muna jinka malam Allah ya sa ku da alheri malam Allah ya tabbatar da digadigan mu kan sunna na Muhammad Allah ya kara mana amin Allah ya mana wato Allah gabata malam wannan abu idan ba dan social media ya shigo ba ake nunawa idan an ce wayannan mutane sun yi wannan wala su fito su ce karya ne wallahi ka za su iya ci a karya ne wallahi to amma yanzu gashi a littattafan su kuma dafa abin da ga suna yi shine a littattafan gashi nan kuna karanta mana muna ji wallahi gashi nan mala yanzu kaga ka duba ka gani ko jiya da nan dan leka gidan baban nan nasu na gansu tare da yan shi'a su mata ta ji mun suna cewa wai har yan shi'a ma sun fara rena musu wayo suna faɗa su kuma yan shi'a sun ce wallahi ba wanda ya sai kore su daga cikin daga cikin tijjaniya su ma yan tijjaniya ne haka suka dinga rikici jiya in gaya maka a shafin babu su nan to kaga su yan su suna ganin abokai suka samu su kuma wayannan suna ganin su kuma ai su ba sa so a danganta su saboda irin wannan wato Kila da kuke yi na halin su domin mutum ma yana jin kunya a danganta shi da wannan yanzu ko su suna jin kunya a danganta su da irin wannan abubuwan nasu amma ba yadda za su iya su fito su ce wannan abu ba haka ba ne su shi ne kawai matsalar su ba yadda za su fito su ce wannan abu ba gaskiya ba ne wannan abu ba daidai ba ne Ka gada sun hutar da kuma da sun hutar da kuma gaskiya ne to amma suka Assalamu kana da matsalar network. Kai Allah ya samu dace Allah ya tsare. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam karawa Barka dai. mala shi a gida wallahi mun gode Allah wala ya kokari kuma to wallahi alhamdulillah Allah ya taimaka yayi jagora ayyun malam wato malam wannan abu Allah ya saka muku da alkhairi zan fara cewa amma wato ba da nake jin musu takaici tsoro kamar mu na suna da suke ganin cewa ai ja baki ai shiru akan wa'innan bala'o'i da muke gani gaskiya malamin munalin sunna wanda suke jin cewa an tsananta yin magana kan wayin na babadan wallahi suna cutar da addini wallahi suna mungun cutar da addini su karan kansu mutane ne wanda ya kamata a zauna kan su ana musu nasiya wato aka rabu kallahu ai ba musulunci gaba dai malamin wato aka rabu kallahu akwai malaman ma da suke cewa mm. tsanantawa ne eh duk muna ganin su ayi muna ganin su muna jin su wallahi malam wallahi su ji Allah mun bai suna nufin cewa wannan abun ba malam a'udhu billahi Allah ya sauke wallahi sai jima kawai gaskiya kana ji abin da nake gani duk eh. malamin da kaji yana cewa ai a daina tsanantawa ne to bai san dariƙar ba ne bai karance ta ba kaga shi shige ya yi mana to malam me amfani kai magana ka Allah ya ce wala takfu ma laysa laka bi ilmun wala ta kuma malai salaka bi ilmu sannan kuma idan ma bai sani bane to fa zanu ala zikiri in kuntum la ta'lamuna ka tambaya menene yake akidan mutanen nan gaskiya ne akidan mutanen nan amma dai mutum ka san wannan akidar da abin da muke karantawa kuma ai na ga suna ganin abin da muke karantawa suna gani amma to me wannan malam kamar musulmin da su ya zama munafiki to Allah ya tsare akan wannan abin wallahi malam akwai abu a mu dai ba wanda ya samu ya ce wai saurara eh wanda yake shirka bai saurara ba sai wanda yake karantar da tawiri ne yake yakan shirka zai saurara <laughs> kai a kuma mutane su bana barin mutane suna mutuwa kan wannan akida ka ce wa tsananta fi sabilillahi wallahi gwamma tsananta wa mai shi ya tuba ya ba Allah da ya mutu da wannan akidan wallahi gaskiya ne son zuciya ne kawai da kuma neman duniya in ba neman a ce wai wallahi da malumin mu na sunna haka suka fara irin da wayar wannan da shi ne magana ma wallahi yanzu ba kan sunna yake ba Allah ya tsare mu ya wallahi da kan wannan wallahi eh, ci gaba da wannan wallahi muna muku addu'a Allah ya kare mana ku kaji ya shi kun tafi wallahi a tun da raina ne tun da kana mm, mun yi magana da amma live nake fa ɗan tsaya in karasa eh daman ina neman ka na'am eh mala bas Allah ya saka da alkhairi wa rahmatullahi wa barakatuh Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Sheikh Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam ina kwana An tashi lafiya ya gida ya ibada ya wajen Ɗalibai Alhamdulillah kwana biyu ba mu gaisa ba na ce bari in kira in gaishe ka shine abu na farko na biyu kuma a program da ake ta yi muna roƙon Allah ta'ala Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya biya ku da aljanna amin kuma Allah ya saka muku Amin. Wannan kiran nan da ake famalan shine tushe shine asali kuma shine jigo a cikin duk wani da'awa wannan tauhidi nan shine asali malam. Wannan haka yake wallahi. To haka wannan babban aiki ne kake yi. Fatan mu shine muna roƙon Allah ta'ala ya tsare ka daga tuntube da zamiya Allah ya kare ka. Amin. Na harshe na harshe ko na zuciya ko wani wani aiki da za ka yi wanda zai shafi da'awarka Allah ya kare ka Allah imana kai ma Allah mana jin daɗin wannan da'awa kwarai da gaske gaskiya ya kamata a karfafe ku da addu'a ba abubuwa ne waɗanda suke ƙanana abubuwa muktalafin fihi za mu je mu ɓata lokaci a kansa alhali har yanzu akwai masu bautar wani Allah ta'ala a cikin musulunci ba wannan ya fi zama wajibi wallahi gaskiya ne ya kai ki. wannan haka eh to Allah ya saka Allah ya biya mana Allah ya saka Allah ya biya Allah tashi lafiya amin jazakumullahu khairan wa asallallahu ilaikum to akwai dan uwa na ji yana cewa ko ya turo min wani abu eh kai kira in kai kira sai in ga abin da ka turo min Allah ya samu dace akwai takaici ne wallahi Allah ya tsare mana imaninmu ai na danna akwai abin da ka turo mu ok ina jin wannan ne kai inna lillahi wa inna ilaihi ta yi asfal safilina na eh, danna danna shi kuma cewa an hana zumunci an hana zumunci ana so a ji har inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi dan uwa shi na danna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi shi na danna dan uwa na danna shi eh na danna shi wanda dai ka turo mu ai shi na danna wallahi shirka tsantsa kaji wai shehu man fetur ya yi tsanani ya yi tsada a <laughs> kai to allah ya kiyaye allah ya tsare ya tsare mana musuluncinmu amma dai wayannan aka ƙale su wallahi sai sun ɓata shi ga wani can yana kira za mu ba shi dama kai shek da ka dan bani dan lokaci da ka je zan wannan wannan osi din mun da shi karam kallawu yana shiga ciki <laughs> ko dai na ko ka kai ma kai karatu ne a to in ba haka ba shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai wai ya zube lahi assalamu alaikum alaikum salam na barka dai yawa barka dai Na gida suna na abubakar da katsina to mala abubakar da katsina muna jin ka yawa mala allah ya saka maku da alkhairi mala kai ma allah ya saka mala eh, abubakar saka maku da lalle wannan shirka malam abin tashin hankali ce sosai wallahi tashin hankali ne sosai malam abinda abinda zai baka mamaki malam sai kaga su suna ganin wayanan wai tawassuli ne suke yi eh suna cewa suke tawassuli ne ake akwai wanda nayi nayi da su cewa wannan abin wa shirka ne irin shine shirkan bakkan ma waɗannan abin ba su yi shi ba amma wallahi ne ce cewa su wannan wai tawassuli ne suke yi sai su ce tawassuli ne suke yi da waɗannan waliyan ah ai haka ma mushrikan suke cewa ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa haula'i shufa'auna inda Allah ai haka suke cewa su ma mushrikan wallahi haka na ce akwai wani wanda nan su ma duk malaman mu ne na ce kaga irin wasu wasu wasu abin nan da zaka ji suna karanta za su fara irin kuduban nan ya himmatu shek din nan da suke kira na ce musu duk waɗannan maganganun da suke yi na shirka ne fa neman taimakon shehu tijjani ne na mala abubakar a tawassalin nasu da suke cewa suna yi na ba sun ce haka ake cewa ba Allah ya yi don wani shi ne tawassulin da suke cewa suna yi ko? ne tawassulin da suke cewa suna yi to wannan fa da muke karantowa babu Allah kwata-kwata mm. daga farko har ƙarshe shehu ake roƙa shehu ne yake aiki shi ma tawassalin ne a shi to shi ma sai su ce tawassali ne shi ma ah. kiri-kiri kana ganin ma ake kabari ne ake roƙa ana roƙon shi ana neman ya kawo agaji mai yayi tsada mai yayi kaza ana tununo su ga sunan kaga yanzu wanda muke karantowa mala abubakar wanda muka karanto yanzu iza masaka zamanu yawmin bidaimihi in zamani ya shafe ka da kunci suka ce fana da aya jani a tawassuli ba ba Allah suke kira ba sannan sai su kama wani a tawassuli nasu eh. to wannan fa shehu tijjani aka kira aya tijjani su abinda malam ni na fahimta suna tsaya ka ji ina zuwa kaga bayan an kiraye shehu tijjani ba a kiran Allah ba sai aka ce wa shehu tijjani a gisini a gazan mini taimakanni kaga ba Allah taimake ni dan shehu tijani ba a'a shi shehu tijanin taimakanni a gisiri sai aka ce masa faɗaɗa zaƙar zamanu bi ali kaga ana kai masa kuka kenan kuka fa ake kai mashi to haka kuma sai aka ce fayati ka bil altafi fi mu'zamil amri idan sun ce tawassali ne ba Allah ne ke zuwa da abun ba na'am Allah ne ke zuwa to amma shi nan shehu tijjani ne fayati kabil al-dafi fi mu'zamil amri da kansa zai zo da tausasawar shi ma tawassalin ne subhanallah sannan ba nan zai tsaya ba suka ce wa yakshifu kullal karbi an kabihin mace shi na Shauti tijjanin fa ba fa Allah ba zai yaye ma duk wani cuta duk wani damuwa zai yaye ma shi fa ba fa Allah ba har yanzu ba ambaci Allah ba shi ma tawassali ne na'am ina ba tawassuli bane wannan sannan wayatika bil khairati min kulli janibin shi da shehu tijanin da aka roƙa shi zai zo da alkhairai ta kowane bangare shi ma wannan tawassuli ne na'am a shi yasa tsantsatsa shirka ne ƙarya suke ba wani tawassuli in sun ce tawassuli ne su zo su faɗi yadda ake tawassulin nasu irin nasu ma wannan fa babu ah, sunan Allah daga farko har ƙarshe nace masu wannan hobautar nace mashi wannan hobauta waliye wai in kai shi wai masallacin da ake bauta nace dole sai an yi sallah an yi ma wali sallah shine an mai bauta Allah ya Allah ya tsare dole su suna ganin sai ka je ka mai sujjada ka mai eh, sallah shine ka mai bauta to Allah ya tsare Allah ya sa mu dace ma. amin amin jazakumullahu assalamu alaikum alaikum salam ya shek malam suma ya gida astaghfirullah wa atubu ilayh abi Allah ya shek ya gobari ya ijtihadi kuma haka alhamdulillah ya wajen to mun gode Allah ya shek a ah, ubangiji Allah ya dora mu akan hanyar daidai amin Allah ya mana Allah kuma ya kare mu daga masa shirka Allah ya mana haka ya shek afon na kirawo zan yi tambaya ne amma tambaya tana akan topic ne okay okay da Allah yana son abin bayani ko kuma ni da mabiya waɗanda a yanzu muke wallahi muke sauraron program nan mai albarka da Allah ina son a bani ta'arifi a bidiya menene ne wai ko kuma menene menene ne matsayin ko kuma wacce ma'ana bidiya shirka amin afuwan shirka wacce ma'ana shirka take da shi ne a ɗarika don ni ban san me shirka a su ba to da Allah ina son ƙara fahimta menene shirka a ɗarika wannan abubuwan sun ce tawassuli ne to me ne shirka a wurin su da Allah shine karin bayan da nake so mun Allah ya saka da alkhairi amin yanda za a yi to ai wannan wai ya aka ce wai fasalu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun wannan su ya kamata in sun ji ka na san suna gefe suna ji har manyan malumin su wallahi suna ji na to na tabbata ya shi ban tabbacin su ce ga abin da yake shirka bane su a wurin eh, su eh to yanzu kila in kaso kaza shirka ba gaskiya. <laughs> to kun ji yan ɗari so da Allah su zo su gaya mana eh ku zo ku faɗi yin shirka a wajen ku masha Allah tunda shehu tijani ma ai ya ce duk wanda ya bautata gunki Allah ya bautatawa to kaga ya kamata ai ku zo ku faɗi me shirka eh, ina ganin yanzu zan tashi akwai ina ganin na ga akaram kallawa ya kira bai sani ba shiri ya kira in idan ya hawo zan dan sauka zan dan je wajen yara assalamu alaikum akaramu kallawa ka kira shiri ne ah, assalamu alaikum ba shiri na kira ba a to akaramu kallawa ina dan zama kana shiri eh yanzu zan magana to ba matsala amma yi magana to ina ganin zan tashi Allah ya sa mu dace amma da a ce kun hawo kun faɗi mai shirkar eh. yan ɗariƙa ku hauro malam usman ya yi magana ya ce me shirka ne a wajen ku